This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 21 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a ji cewa sojojin Najeriya sun kashe kasurgumin dan ta'adda Kacalla Ragas da sauran 'yan bindiga da dama a dajin Giwa na jihar Kaduna. wannan nasara ce babba ga manoma domin wannan zai kara karfafa manoma gwiwa kuma zai ba da damar a samu wato yalwar guraren da za a noma waɗanda a baya ba su nomu ba za a ji wani shiri kuma na musamman na da cibiyar kofi anan ta wanzar da zaman lafiya ke yi na ɗaukar mata a gana aikin soji wato na samar da zaman lafiya kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina ke gabatarwa inda yau shirin zai dubi yadda ake fama da kalubalen tsaro a jihar Nijar Najeriya. Da yake yau juma'a ce za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. lambar da za a kira ita ce bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to amma kafin nan ga aisha da labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga labaran duniya yau juma'a dakarun isra'ila sun yi lugudan wuta a yankin tsakiya da kudancin gaza bisa bayanan mazauna da sojojin isra'ilar kungiyar jinkai ta red crescent society a falastino ta ce an kashe akalla mutane goma sha takwas sannan wasu 35 sun jikkata a wani harin da aka auna rumfunan da mutane da suke wato mutanen da suke neman mafaka suke zaune a mawasi a yammacin rafa falasdinawa sun ce da tankokin yaƙi aka kai harin rokokin yayin da dakarun isra'ila suke daɗa kutsa kai can cikin yankin yamma da arewacin rafa yankunan birnin da basu riga sun mamaye ba tukunna yayin da dakarun isra'ila na ƙasa suke gama da mayakan hamas lugudan wuta daga tankuna jiragen sama da jiragen ruwa a gabar teku ya tilasta wani rukunin falastinawa gudu daga birnin isra'ila ta daɗa zafafa hare-harenta a cikin 'yan kwanakin nan abinda wasu mazauna suka shaidawa reuters kenan daren jiya ya kasance ɗaya daga cikin dare mafi muni a yammacin rafa jirage mara matuka jiragen sama da tankokin yaƙi da jiragen ruwa a yankin a tunaninmu suna yunkurin karɓe ikon birnin ne abinda hatam wani mai shekaru 45 ya faɗa wa reuters kenan ta saƙon karta kwana hatam ya ƙara da cewa suna wato suna fuskantar turjiya daga mayakan ƙungiyar wanda mai yiwuwa ya sa yunkurin nasu yake tafiyar hawainiya isra'ila ta kaddamar da hare-harenta a kan hamas a rafa a farkon watan mayu ne bayan nan isra'ila tana harin dair al-bala a tsakiyar gaza hafsoshin tsaron kasashen afirka 30 ne ake sa ran za su halarci wani taron soji na wuni uku a botswana a makon gobe inda za su tattauna akan kalubalolin tsaro da zaman lafiyar nahiyar. rundunar dakarun amurka na afirka ko kuma africom a takaice ne ya wato ta shirya taron tsaron wanda shine karin farko da zai gudana a afirka tun bayan babban taron na farko a shekarar 2017 ofishin jakadancin amurka da ke gabaron ya fitar da wata sanarwar da ke cewa amurka za ta karbi bakoncin taron da haɗin gwiwar manyan jami'an tsaro daga faɗin afirka a botswana zuwa makon gobe manyan masu gabatar da kasidai da masu tattaunawa sun hada da manyan jami'an fararen hula da jami'an soji bisa bayanan laftanar kwamanda bobby dixon mai magana da yawun rundunar ta african africom ta ce taron zai dora kan nasarar da tarukan baya suka cimma taron na bara wanda ya gudana a babban birnin kasar italiya rome ya samu halarcin wakilai daga kasashe 43 kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama irin su human rights da na kungiyoyin kwadugo kamar nlc da tuc sun yi tur da alawadai da yadda rigimar siyasar rivers ta ɗau wani sabon salo la'akari da yadda jami'an 'yan sanda a jihar suka mamaye harabobin ƙananan hukumomin jihar lamarin da ke barazana ga harkokin tsaro a jihar inda 'yan bindiga ke cin karensu ba babbaka. wakilin muryar amurka a yankin niger delta lamido abubakar ya aiko mana da ƙarin bayani duk kuwa da cewar wa'adin tsofaffin shugabannin ƙananan hukumomi ya riga ya ƙare gwamnan jihar riba simfu bara ya umarce su da su bar ofis haka kuma an rantsar da sabbin shugabannin na ƙananan hukumomi amma fa na rikon kwarya wani lamarin dai na rufe waɗannan ƙananan hukumomi ya sa al'ummar jihar gudanar da wata zanga-zanga a wasu sassan jihar ta ribas kuma akwai fargaba kan abinda ka iya baya kwamar da salamar ɗaya ne daga cikin jagororin da ke gudanar da zanga-zanga ya ce. A group of persons, probably those loyal to the FCT minister, are trying to paint a false picture to the generality yana cewa ne gaskiya ban ga laifin hukumomin tsaro ba domin sun ɗauki matakai na wajen kare dukiyoyi da kuma rayukan jama'a to amma kuma abin takaicin shine jami'an tsaro suna wuce makaɗi da rawa kuma sun yi dafifi a sassan ƙananan hukumomi ashirin da uku ke jihar riba kaga hakan akwai matsala kuma ba za mu yarda ba sai jami'an tsaro na 'yan sanda sun bar wurin an bi doka da oda bayanai dai na nuna cewar ƙungiyoyin 'yan bindiga ga na bangarorin biyu da ke gaba da juna na ci gaba da haifar da barazana ga al'ummomin jihar ta ribas Musa Dik Saroni Weko wani dan jihar Rivers ne. I'm not blaming the law enforcement agencies but where it becomes questionable. Yana cewa ne gungun mutane a jihar ta ribas waɗanda ke goyon baya ga tsohon gwamnan jihar Barisa Yansan Moke na nuna wa duniya cewa ana rikici a jihar ribas amma babban batun shine dai yadda 'yan bindiga suka shigo cikin batun kuma suke ci gaba da buɗe wuta a sassa daban-daban na jihar ta ribas Mun san jihar ribas jiha ce da ke zaman lafiya to amma kan wannan lamarin akwai fargaba muna kira ga hukumomi da su shigo cikin wannan lamarin masu sharhi kan harkokin siyasa na ci gaba da tsokaci kan wannan dambarwa kuma sun ce labudda idan ba a ɗauki mataki ba dabta abdulkadir suleiman muhammad na jami'ar abuja mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum To yadda abin yake yanzu komai ya lalace wanda kowane bangare sun ja daga cewa sai abin da suke so zai faru. Kuma ba yadda za a yi a ce gwamna ne ci wani a waje can wanda ba shi ne gwamna ba shi ne zai dinga zartas masa da iko a jiharsa. Ai a baya an naɗa su ne turu wannan system suka samu shiga ƙananan hukumomi. So da yanzu kuma lokacinsu ya ƙare anoda system ne ya sake zartas da cewa dole an canza su kuma dama shi a gurinsa baya kallon su a masu mara masa baya ko kuma wanda suke sa a jam'iyyanci kuma a ko ina a najeriya gwamna da yake ci shine yake yin yadda yake so akan al'amari da ya shafi kananan hukumomi to sai dai kuma duk kokarin da na yi na tuntubar kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta riba musta tunde diso ya ci tura domin na kira shi ta wayar salula amma dai bai dauka ba lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya Ta gaida Lamido. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji sojojin Najeriya sun kashe kasurgumin ɗan ta'adda Kacalla Ragas da wasu ɗanban miyagu a dajin giwa na jihar Kaduna Najeriya ga Isalawan Ikara da rahoton. dama dai makon jiya gwamnatin jihar kaduna ta sanar da ayyukan jami'an tsaro a dajin yankin giwa inda har aka hallaka jagoran 'yan bindigan yankin wato buharin yadi da sauran askarawan shin da suka riga mu gidan gaskiya sai kuma gashi a yau juma'a ma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan ya sake sanar da hallaka wasu 'yan bindigan dajin da ya ce bayanan sirri ne suka tabbatar da cewa 'yan bindigan suna shirin yin wani taro inda jami'an tsaro suka yi amfani da wannan dama wajen afka wa 'yan bindigan cikin dajin yadi da ke yankin giwa. Akwai hare-hare daga ƙasa da sama wadda dakaru suka yi a nan bula da ke cikin dajin yadi da ke karamar hukumar giwa inda an fatattake wa'annan mutanen kuma da dama daga ah, cikinsu sun bakwanci lahira kuma akwai wani sanannen dan fashin daji kacan laragas yana ɗaya daga cikin wadda eh, aka bindige su a cikin wannan gagarumin aiki da ake ta yi a halin yanzu. An ce kamar wani bayanin sirri kuka samu sun je taro ko an gano adadin su? A yanzu da muke wannan magana akwai hotuna amma ba za su yi kyawun gani ba amma ana kyautata zaton cewa lallai-lallai gwamman su ne kuma wasu ma daga cikinsu sun arce da raunuka shi yasa muka yi bayani da cewa duk inda aka ga wasu daga wannan yankin ko suna neman magani su da kansu lallai muna nan muna sa idanuwa. Ganin nasara kan 'yan bindigan dajin ta zo ne a jere cikin makonni biyu ya sa masana harkokin tsaro irin su Dabta Yahuza Ahmad Getsa nunar da cewa akwai alamar mahukunta dai sun fara gano lagon 'yan bindigan da suka addabi al'umma musamman dai a arewa maso yammacin wannan kasa. Wato ita wannan nasara da sojoji suka samu na tuntsirar da ko kuma halaka waɗannan 'yan fashin daji a yankin Giba da kuma wasu yankuna ma na jihar Kaduna wani abu ne wanda yake ka ƙara ƙarfafa zantuttuka da ƙoƙari da ƙwazo irin na shi shugaban hafsan sojojin najeriya janar christopher musa bisa ga kiran da yake yi babu dare babu rana na cewar lallai al'umma ta ba da dama a samu damar abin da ake cewa to civil military engagement da kuma faɗi tashi da ministan tsaro malam badar abubakar yake yi na tinkarar sarakuna da sauran shugabannin al'ummu na addini domin ganin cewar an gudu tare an tsira tare wannan nasara ce babba ga manoma domin wannan zai ƙara ƙarfafa manoma gwiwa kuma zai ba da damar a samu wato yalwar guraren da za a noma waɗanda a baya ba su nomu ba. Sai dai kuma duk da wannan nasara masani karkokin tsaro manjo yashin kwamaritaya ya ce akwai buƙatar jami'an tsaron su ƙara ƙaimi. An faɗi akwai wasu ƙananan hukumomi ko da a cikin jihar Kaduna irin wajejen Igabi sannan kuma ayyukansa sun haɗa da sabuwa a jihar Katsina da wasu ɓangarori na jihar Niger da kuma jihar Zamfara. Wannan shine dalilin da yasa muke cewa akwai buƙatar a yi aiki na bai ɗaya. Kafin wannan nasara kan 'yan bindigan dajin dai manoma a wasu yankunan gwamnan jihar kaduna sun riga sun fara kulle yarjejeniya da 'yan bindigan da nufin ganin sun biya kudin noma ga 'yan bindigan don samun izinin yin noma a bana abin da ya sa wasu ke ganin manoman za su fi kowa murna da wannan aiki na jami'an tsaron da idan ya ɗore za su samu damar komawa gona isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya Ta gaida Isa, yanzu kuma bari mu kaɗa gana inda cibiyar tabbatar da zaman lafiya ta kofi anan ke wani shiri na musamman na ɗaukar mata aikin soji na tabbatar da zaman lafiya. Redwan Abbas gare ka. mai bada shawarar jinsi ga babban hafsan tsaro edra edipa agwayon ta jaddada cewar kamfen na nufatan kara wa 'yan mata sha'awarsu na aikin na soji da kuma waye musu kai cewa akwai damar maki daban-daban. muna san muhimmanta duk 'yan mata da sun cancanta da kuma ke sha'awan shiga aikin soja na ghana su dubi fagagid da sun ka sani na aikin mata ne su san cewa babu wani haranci su kalubalanci kansu cikin wannan tayi wata babban jami'ar shirye-shiryen wypsi adelaide otu ta jaddada buƙatar karya lugun kaskanci da reni da ake yi wa mata a sana'o'i da sun ka zaɓa Wasu lokutan kaskanci da tozartawa da ke tsakanin jama'a su ne abubuwan da ke don kwasar da mu yanzu ga abin da sojojin Ghana ke kokarin magancewa. Koya jama'a suka ji wannan albishir. Sunana Antita da daga Fadama. Mata kuma na shiga aikin soja isa shawara ne mai kyau. Sunana Zakiya muna farin ciki sosai don abu ne da zai taimaka wa 'yan mata tun ya gama jami'a samun aiki she ka bi wulakanci iri-iri a yi tunana autan hadu sha wannan yunkuri na nan na kofi ana adama an yi shi ne saboda nuna kyakkyawan aikin da wannan bawan allah ya yi na haɗa kan duniya gaba ɗaya a zauna lafiya Kira da za mu yi ma matan nan ku yi ƙoƙari ku saboda da ku ake Rahoton Ridwan Abbas daga Accra, Ghana. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu tare jihar Naija, inda kalubalen tsaro a bangaren 'yan daba ke cewa al'ummar birnin Mina tuwa kwarya da kuma yunkurowa da mahukunta suka yi don shawo kan wannan babban al'amari. Shirin da ni Hassan mai na kaina zan jagoranta. hukumomi a jihar Neja da ke arewacin Najeriya na ci gaba da lalubo hanyoyin dakile matsalar 'yan daba da suka addabi birnin Mina fadar gwamnatin jihar. Matsalar waɗannan 'yan daba da akasarinsu yara ne 'yan ƙasa da shekaru ashirin ya kai magare tukewa a birnin na Mina domin sukan afkawa jama'a duk lokacin da suka ga dama su farfasa shaguna, kwacen wayoyi da lalata motocin jama'a da kuma uwa uba kisan mutane babu gaira babu dalili a sakamakon aika aikar waɗannan 'yan daba kuma har masarautar mina ta dakatar da bukukuwan sallah a yayin karamar sallah kana ita ma gwamnatin jihar nejan ta bai wa jami'an tsaro umarnin bindige duk yaron da ya fito gaba gadi yana tayar da hankalin jama'a a yanzu kuma masarautar ta tamina da haɗin gwiwar gwamnatin jihar niger sun kafa wani kwamiti mai ƙarfin gaske da zai fafata da matsalar waɗannan 'yan daba. Wakilin muryar Amurka a jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, ya nemi ƙarin haske daga jawon mina Alhaji Umar Kolo dangane da matakan da masarauta ke ɗauka akan wannan matsala. To alhamdulillah duk wanda ke da tarihin garin mina ya san gari ne da ake samun kyakkyawan zaman lafiya. Gari ne da ake da matasa masu ladabi da biyayya da jin magana na gaba. To amma cikin ɗan lokaci da ya shige sai muka ga wasu halaye da ba mu saba gani ba a nan ta shigo ta addabi garin watan fadace-fadace da ke na banza da bai da mani ma'ana kuma muka duba mu gano ainihin suwaye suke irin wani abubuwan sai kasance yara ne masu ƙananan shekaru da akwai masu danganta wannan abubuwan da da siyasa amma bincikenmu ya nuna yawancin yaran da suke wannan abubuwan ba su da wani halaka da siyasa to shi yasa muka ce to ya kamata mu zo a zuwa samu mai martaba sarki mina alhaji dr umar faruk bahago da kuma yardansa don mu samu mu duba mu ga ainihin me ya kawo mana wayannan abubuwan da ba mu saba da ita ba na biyu mu duba hanyar da za a samu a maganta wayannan abubuwan to dalilin sa aka yi tunani kenan aka kafa wannan kwamiti aka duba mutane daga duk faɗin birnin babban birnin jihar wata mina da kuma loka gwamnati da suke kusa da eh, mina watan irin su boso hmm. don a duba a ga mutane da za su zauna su binciko mana mu ga ainihin me dalilin kuma ya za mu samu dakilo duk irin hanyoyin da ke kawo wannan abubuwan da ke faruwa to ainihin dalilin ke to akwai wani adadi da aka ba wa shi wannan kwamiti eh wannan kwamiti mai zama ne na dindindin watan ita irin wannan kwamiti ba a bata wani adadi dan ka bata adadi baka san lokacin da abun zai amin nan ya kamata ko da an samu saukin abun mu ci gaba da tabbatar da cewa wannan tarbiya da ya kamata yaran mu su samu ta ko ina sun samu tarbiya ba kawai magana fadace fadace bane kawai akwai mutane za ga wasu al'ada da ba irin namu bane da yake kawo mana rashin jituwa ko kuma wanda zai dinga kawo mana mutane tashi hankali da tsoro da fargaba ya kamata duk wayan abu ina cikin aikin da wannan kwamiti za ta dinga yi ta tabbata ta dakile irin abubuwa kamar akwai hakimai da dagatai da masu unguwanni wannan kwamiti zai rika hada da su koko shi gaban kanshi kawai ai a cikin ma membobi na wannan kwamitin akwai masu unguwanni da sauransu shi yasa aka yi komai a gaban mai martaba sarkin mina to shi ma dai kwamishinan shari'a na jihar Niger kuma Anthony Janar na jihar Nasiru Ma'azu ya ce matakin da aka ɗauka na hukunta duk wasu masu taimakawa 'yan dabar ba wani sabon abu ba ne a dokokin jihar Niger. Duk wanda ya mara musu baya suka je suka firgita wani ko ba dalilin sun wani shaye-shaye ba aka ce eh, punishment in shi shine wata shida and fine of not less than 200,000 wato duk inda aka kai wanda ya irin wannan laifin in dai an bi kes in aka ga kotu ta bashi daurin da ya kasa wata shida kuma tara ya kasa dubu ɗari ba daidai ba a shiga yi kotun magana da kuma za mu koma bayan mu zona ba abubuwa riga ya canza ba abin da kuɗi bai iya yi amma an kaje ka nuna ka sani bayan da za a yi dole a yi shi haka shugaban wannan kwamiti umar sanda ya ce za su tunkari lamarin kuma cikin ikon Allah za su yi nasara kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Yaran na an san su, an san inda suke zama. Ta yi magana ya ƙare. Ba me kuke bukata a ƙarfafa muku ne? Goyon baya na jama'a an san yaran na, an san inda suke. Ka fito ka ce mana ga gidan shi, ga wane kaza ne, dan wane kaza ne, dan ba mu kama shi ba ma kama uwar shi. Amma akwai matsalar da ake fuskanta na rashin hukuntawa ko da kun kama, ya za ku fuskanta. To yanzu ka zo ga magana. Dama can asali hablar ¿qué kenan sai a kama yaro a kai shi kotu sai ka ji yaran da muke ta amfani da su masu yan vigilante da su adc da Hunter sai su ce kafin su isa gida sai su gan sun gan yaro a gida a sako shi menene matsalar amma in ka lura yanzu nan shi attorney general shi ne fa ya naɗa mu ya zaba mutanen nan me ya gwada kenan su ma abun ya kai gare su za su ba da goyon baya su kuma masu kai su kotu ya kamata su fahimce wani irin caji za ka iya kama yaro yanzu da makami sai ka ce ka kama shi da sata ka gan gunzai daban ne to in ka je gaban George ya ce sata ne za a iya saken shi amma ka ce ka gan shi da makami ko ya kisa ko wani abu ka gan to a wajen masu shirya shi caji na FIR ake ce mishi ko to yau wato shi wajen za mu fara yi To hukumar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Niger ta ce ta yi maraba da wannan mataki domin kuwa yaran da ke aikata wannan ta'asa su ma suna take haƙƙin jama'a ne Comrade Abubakar Abdullahi shine shugaban hukumar a jihar Niger. akwai wani doka wanda aka ce da mutum biyu su mutu gara mutum ɗaya ya mutu a wannan kuma mataki da gwamnatin jihar Neja ta ɗauko shine daidai da situation ɗin da muke ciki yanzu nan saboda a doka duk wanda ya take fundamental human right na wani shi ma bai da right abubuwan nan da yaran nan suke yi ba suna yin shi bane dan wani dalili dan su kare wani ko wata manufa a'a ana yin shi ne kawai dan a cuta ma mutane a yi masu sace-sace a fasa shaguna fata dai kwalliya ta biya kudin sabulu a wannan aiki da kwamiti zai yi domin jama'a su samu sa'ida a birnin na mina. To amin na ba tsari. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka. da kuma wakilin sashen hausan da ke jihar neja mustapha nasiru batsari sunana hassan maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya to a gaishe ka To masu sauraro muna gab da buɗe maku layin waya ku kira mu ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa lambar da za ku kira ita ce b sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili muna sauraron ku. To da alamar mun samu kira daga naija wake kan layi daga naija To sai dai a ka kamar ba kyau sosai kuma kaɗan za ku ɗa nesa da rediyon ka saboda kar ka samu tangarɗa muna jin jinka. Ina a rage a ta hanyar da ke na karamar hukumar a jihar Niger. gaskiya layin ka ba kyau watakila sai dai ka yi haƙuri ko kuma in za ka iya magana nesa da rediyonka to yanzu dai bari mu kada jihar yobe wake kan layi a yobe Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu kuna tare da garba injiniya da garin Dukci. To garba muna jinka. ka. wato abin da ke damuna da allah muna neman hukuma ta taimaka mana da allah da abin da za a abin nan da yanzu ana cikin matsala don allah a dina wani zama abin nan ah, malam garba a taimaka ta wani bangare kenan ta wani fanni ta game da rayuwa a taimaka a kawo mana tsaro da saboda noma an fara noma wannan ana hmm. mana adi a taimaka mana da allah hukuma ta taimaka mana wato kenan kana nufin har yanzu 'yan bindiga ba su suna muku barna kenan duk da kokarin da ake yi na tabbatar da cewa sun daina? a gaskiya ba 'yan bindiga ba ne su waye eh ba 'yan bindiga ba ne fulani da masu ta'adi suke muke roƙo da allah ba ma 'yan ƙasa ba ne suke shigo mana hmm. kuma wannan roƙon talakawa mu tashi mu tsaya mu kare gonakinmu allah to ya kuka san ba 'yan ƙasa ba ne to ah, da alamar layinka ya katse to kamar yadda muka ce yau ah, kofa na buɗe ah, mai magana to kamar akwai wani alayi wake kan layi wake kan layi to da alamar dai kai ma layinka akwai matsala yau dai da alamar muna fama da akwai wani akan layi yanzu daga Naija ko daga wani waje? ba wani akan layi to muna muna jin ka muna jin ka na na muhammad yanzu muna kira daga Niger muna jin ka malam muhammad muna jin ka kiran da zan yi shi ne na mai ba a doba yaro nuna a doba yaro da ya hakuri gwamna shi ke da ikon jihar shi duk abin da ya ga dama a jihar wallahi ba wanda ya sai ta kama su tsari ina fata a nuna a doba yaro zai hakuri ya bar gidan sarautar nasarawa ya bar sanin sulami da sanin sai ci gaba da tafi da sarautar shi a jihar kano Allah ne ya kaddara haka To ina kira gwamnatin Najeriya da Allah ta yi gaggawa biyan karamin albashi. Ina kira gwamnatin Najeriya da Allah ta yi karamin albashin nan. Saboda shi ne zai farfado da tattalin arzikin Najeriya. To mun gode da ra'ayoyinku da kuka bayar da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice za mu gabatar muku da labaran kamar yadda muka saba yi To a takaicen dakarun Isra'ila sun yi lugudan wuta a yankin tsakiya da kudancin Gaza yau Juma'a bisa bayanan mazauna da sojojin Isra'ilar. Kungiyar jinƙai ta Red Crescent Society a Palestine ta ce an kashe akalla mutane goma sha takwas sannan wasu talatin da biyar sun jikkata a wani harin da aka auna wato aka auna rumfunan da mutane suke neman mafaka a mawasi a yammacin rafa hafsoshin tsaron kasashen afirka talatin ne ake sa ran za su halarci wani taron soji na wuni biyu a botswana makon gobe inda za su tattauna kan kalubalolin tsaro da zaman lafiyar nahiyar rundunar dakarun amurka na afirka ko kuma africom a takaice ne ta shirya taron tsaron wanda shine karin farko da zai gudana a afirka tun bayan babban taron na farko a shekarar 2017 kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma kungiyoyin kwadago ta ƙasa sun yi tur da alawadai da yadda rigimar siyasar jihar rivers ta ɗau wani sabon salo la'akari da yadda jami'an 'yan sanda a jihar suka mamaye harabobin ƙananan hukumomin jihar lamarin da ke barazana ga harkokin tsaro a jihar inda 'yan bindiga ke cin karensu ba babbaka. Ukraine ta faɗa yau Juma'a cewa wasu har harinta da ta ƙaddamar yau sun auna matatun mai da dama da cibiyoyin soja kudancin Rasha wanda Moscow ta ce ya yi sanadiyar kisar mutum guda. Rasha ta ce ta kakkaɓo jirage mara matuka 114. Kif ta auna matatun man Rasha da dama cikin 'yan watannin bayan nan tana mai cewa hakan ya dace kasancewar Rasha tana dogaro da su ne ta samu kudaden da take daukan nauyin sojinta. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudu wa mayi da kuma injiniyar mu ta yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.